الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصلي رحمه الله وفي الحين عن معاذ رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد قلت الله ورسوله أعلم قال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 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1429 wanda ya zo daidai da 19 ga watan 8 shekarar miladiya ta 2008 a wannan majalisi namu na mako mako cikin karatun littafi mai suna a tsofatul iraqiyya bil a'malin qalbiyya wallafar bijimin malamin nan shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiya al-harrani al-dimashqi wanda ya bar duniya hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tana da da ashirin takwas wannan kuma shine darasin mu na na goma sha uku a cikin wannan littafi a jerin gwanan darussa mu a wannan majalisi shi ne na shine na 57 kamar yadda muka ce a baya a satin da ya gabata hadisin mu'azu bin jabal da muka karanta za mu ƙara tattaunawa a kanta hadisin mu'azu bin jabal hadisi ne wanda yake mashhuri kuma mai muhimmanci kwarai da gaske a da'awa ta ahlus sunna da dukkan wanda yake nasabtuwa zuwa ga wannan sunna da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake nasabtuwa zuwa ga wannan tafiya tamu ya san muhimmancin hadisin mu'az ibn jabal Allah ya kara masa yadda. don haka za mu kara bayani a ta domin a wancan mako saboda kurewar lokaci ba mu samu mun yi ainihin dogon bayani akan wannan hadisi ba hadisin mu'az ibn jabal hadisi ne da bukhari da muslim tirmidhi abu dawud da sa'i ibn majah suka rawaito shi hadisi ne mashhuri hadisi ne wanda yake mu'az ibn jabal ya ji ko ya halarci kistar kuma shi ne wanda kistar ta faru a kansa mu'az ibn jabal daya daga cikin manyan sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wanda ya musulun tun yana ɗan shekara goma sha takwas kuma ya kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a duk yaƙe-yaƙen da manzon Allah ya fita yana daga cikin manya-manyan malaman sahabbai ana cewa huwa alamul ummati bil halal wal haram shi ya fi kowa sanin halal da haram a cikin wannan al'umma shi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya naɗa shi sarkin malamai cewa ranar gobe kiyama zai zo shi yake jagorancin malamai yana gaba da malamai da ainihin tafiya mai tsawon mil guda ko wani abu makamancin haka inna mu'azab na jabal يتقدم العلماء يوم bi برتوة رتوة shine قدر rami سهم gwargwadon jifa ko harbai ainihin kibiya gwargwadon nisan da za ta yi gwargwadon nisan da mu'azu da jabal zai yi wa sauran malamai ranar gobe kiyama annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ɗauko shi akan abin hawansa wanda ya zo a cikin bukhari cewa wannan abin hawan shine jaki da annabi sallallahu alaihi wasallam yake hawa wanda ake kiransa ufayr sunan jaki kenan ana kiran wannan jaki ufayr annabi ya dauko mu'az ibn jabal a bayan jakinsa to shi ne sai yake ce mata ya mu'az ibn jabal ko ya mu'az ibn ya mu'az ibn jabal ya mu'az dan jabal a tadri ma haqqu allahi 'ala al-ibad shin ko ka san ne haƙƙin Allah bisa ga bayi qultu Allahu wa rasuluhu a'lam sai yace Allah da manzansa su ne suka fi sani inna فإن allahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an hakkin Allah bisa ga bayansa shine su bauta masa kada su hada wani abu da shi wa haqqul ibad yace atadri ma haqqul ibad ala Allah ka kuma san menene hakkin bayi bisa ga ubangiji idza fa'alu zalika idan har sun aikata hakan قلت الله ورسوله أعلم قال حقهم ألا يعذبهم yace hakkin su shine kada ya azabta su ranar gobe kiyama har idan sun je mata suna bautuka masa ba kuma su yi kuma shirka da shi ne komai ba haqqullahi ala al-ibad haqqin ubangiji bisa ga bayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana shi da cewa an yi ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a su bauta wa Allah kada su hada Allah da wani kada su hada Allah da wani wannan shine haƙƙin Allah bisa ga bayansa wannan ne jigon aiko da manzanni gaba daya Allah ya aiko da manzanni tun da kan Nuhu alaihi salam zuwa kan khatamin nabiyyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama da wannan kira ne guda ɗaya ne a bauta wa Allah a kuma nisanci bautar wani Allah saboda haka wannan shine haƙƙin da bayi za su fuskanci ubangiji da shi an yi abu wa yushriku bihi shay'a fadar annabi sallallahu alaihi wasallam da yace an ya'buduhu su bauta wa Allah ma'ana kada su bauta ma wani Allah ma'ana su yi ayyukan da ya cancanci da Allah madaukakin sarki ya cancanci shi kadai za su yi masa su yi masa su yi ayyukan da suke na ibada ne saboda haka a'malu ta'a min alwajibati wa tarkil manhiyat sun shiga nan duk abubuwan da Allah ya umarni da su umarni na wajibi da abubuwan da Allah da Allah sarki ya hana hali na haramci duk sun shiga karkashin an ya abudu domin bauta ga Allah shine yi masa biyayya a cikin duk abin da ya yi umarni da shi ko ya hana ka yi masa biyayya kan wannan ne ka bautata masa ba'atullahi subhanahu wa ta'ala fi jami'i awamirihi wa tarki manhiyatihi wannan shi ake kira ibadatullah kaga ashe kenan tsayar da sallah ainihin yin azumi ba da zakka ga wanda yake da iko zuwa hajji ga wanda yake da iko ainihin barin karya barin gulma da annamimanci barin cin riba barin zalunci barin kisan kai ba tare da haƙƙi ba duk waɗannan suna shiga ƙarƙashin an yi abudullah wala yusriku bihi shay'an kada su haɗa Allah da wani su koya dukkan wani abin da ake bautawa ba Allah ba a nan za mu ga na kira ce ta zo bayan a cikin siyaki na nahi an yi abudullah wa la yushriku bihi shay'a la yushriku bihi shay'a shay'an na kira ce ta zo a cikin siyaki na nahi an na kira idan ta zo a cikin siyaki na nahi ko na nafi ko na umarni ko na sharafi to tana bada wato fa'ida ta umumi a nan ana fahimtar cewa Allah madaukakin sarki bai yarda da shirka ba kowace iri ba za a hada Allah da kowa ba ba za a hada Allah da komai ba sawa'un mala'ika ne wanda yake mukarrab ko kuma nabiyi ne wanda yake mursal ba za a bauta ma wani mala'ika ba dan wasa mala'ika ne ba za a bauta ma wani annabi ba dan wasa annabi ne ba za a bauta ma wani waliyi ba dan wasa waliyi ne dukkan irin matsayin da wani halitta zai taka ba zai kai matsayi na a bauta masa ba kalmar shay'an ta kunshi kowa da kowa ta kunshi komai da komai saboda haka ga wanda yake son ya bayar ya wa ubangiji haƙƙinsa to kada ya hada Allah da kowa kada ya hada Allah da komai cikin abin da yake yi na bauta idan yayi wannan shine ya tabbatar da wannan haƙƙi na ubangiji wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa kuma ku kula wannan shi ne fassarar la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah wannan shi ne fassarar la ilaha la ilaha shi ne kada a bauta ma wani ba Allah ba illallah a bauta wa Allah shi kadai dukkan dangogin bauta ya kasance Allah kadai ake wasu wannan shi ne ma'anar illallah saboda haka ne Allah madaukakin sarki ke cewa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut an ya'budu Allah shi ne an ya'budu واجتنبوا الطاغوت شيء ولا يشركوا به شيئا ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى ومن يكفر بالطاغوت شيء ألا يشركوا به شيئا ويؤمن بالله شيء أن يعبدوه ليزو أتكون ولا حديث saboda haka duk sakonnin da annabawa suka zo da shi bai wuce tabbatar da wannan kalma ta la ilaha illallah ba saboda haka wanda ya zo da kalmar la ilaha illallah ya kasance ya tsantsanta bauta ga Allah shi kadai bai hada Allah da kowa ba to wannan ya zo da haƙƙin Allah ya zo da abin da Allah ya wajabta masa sai ya saurari shi kuma ubangiji abin da ya masa alkawari na sakamako babba ba shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya saki tambayar mu'az atadri ma haqqul ibadi ala Allah idza fa'alu zalika shin ka san haƙƙin bayi bisa ga ubangijinsu lokacin da suka aikata haka a nan malamai suna cewa babu wani abu da yake wajabta bisa ga ubangiji sai abin da ya wajabta wa kanta ubangiji ba a masa tilas la mukriha lillah babu wanda zai yi wa Allah tilas ubangiji shi ke wajabta wa kanta da kansa abin da ya ga dama ya wajabta wa kanta wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin kamar da yake kataba rabbukum ala nafsihi rahma ubangiji ya wajabta wa kansa rahama babu wanda ya wajabta wa ubangiji dan kayi sa'a kayi ibada ya saka aljanna babu wanda ya wajabta wa ubangiji wannan amma shi ubangiji ya wajabta wa kansa da kansa saboda haka abu yana zama wajibi ga ubangiji bi ijabillahi subhanahu wa ta'ala ala nafsihi zalika ta hanyar ubangiji ya wajabta wa kansa haka ma'ana ta hanyar ya tabbata a cikin nafsi alqur'ani ko hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallama cewa wannan hakki ne da ubangiji ya wajabta wa kansa amma ta hanyar tunani ta hanyar kwakwalwa ba za ka iya cewa abu kaza ya wajenta a kan ubangiji yayi ba dan kawai tunaninka ya baka wannan idan ubangiji ya ga ubangiji ya ga dama ya iya cewa ku yi sallah ku yi azumi ku yi zakka ku yi masa da'a dole kuma idan ku yi masa ba zai sa ka muku da komai ba ubangiji yana da dama yayi wannan ba ka da dama ka tilasta masa dan kayi sallah ko azumi ko zakka ya sa ka maka akan wannan tunaninka ba zai iya tabbatarwa da Allah wannan wajabcin ba amma ubangiji shi ya wajabta wa kansa wannan idan kayi aikin da'a kamar yadda ya umarce ka da shi ya sa ka aljanna kataba rabbukum ala nafsihi rahma ubangiji ya wajabta wa kansa rahama wanda duk ya aikata mummunan aiki bisa ga bisa ga jahilci man annahu man amila minkum su'an bi jahalatin thumma taba min ba'di zalika wa aslah fa annahu ghafurur wanda duk ya aikata mummunan aiki bisa rashin sani daga baya tuba ya kama hanyar aikin da'a to ubangiji zai gafara ne mai jin kai ubangiji shi ya wajabta wa kansa ya masa gafara shi ya wajabta wa kansa ya masa jin kai wannan ita ce aqida ta ahlus sunna sabanin aqida ta mu'tazilawa wadanda suke ganin cewa yajibu ala Allah yajibu ala Allah isabatu al-muhsin wa iqabu al-musii bil aqdi wato yana wajaba ga Allah ya sakan kama dukkan wani wanda ya aikata ayyuka na kwarai yana waje ba a kansa ya ainihin yi hukuma ga dukkan wanda ya aiki ba na kwarai ba wannan wajencin kuma yana tabbata da hankali ba da nasi ba wannan ita ce aqidar mu'tazilawa akida ahli sunna ta sha bamban da wannan ta saba wa haka ahli sunna ba ta cewa hankali na iya wajabta wa Allah komai amma ubangiji yayi alkawari ya wajabta wa kansa kuma inna wa inna ma la yuflihu bi'ashi ubangiji baya alkawari ya kama in ya alkawari yana cikawa ta haka ne muka fahimci cewa mutumin da ya aikata na kwarai ubangiji zai sakanka masa ba don wannan nassi da ubangiji ya faɗa ba ba ba mu isa mu wajen wa Allah komai da hankalin mu ba saboda haka haqqul ibadi ala Allah haƙƙin bayi bisa ga ubangiji haƙƙin da shi ya wajen wa kansa ba su suka wajabta masa ba ba ayyukan su ne suka sa ya zama wajibi a kansa sai ya sakanka musu ba a'a shi ya ga dama ya wajabta wa kansa haka an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a al ibadi ala Allah idza fa'alu dhalika shi ne an Allah yu'adhibuhum shi ne ba zai musu azaba ba wannan hadisi kamar yadda za mu gani a cikin bukhari ba iyalan ya tsaya ba lokacin da mu'az ibn ya ji wannan magana daga annabi sallallahu alaihi wa sai ya ga wannan magana abin faranta rai ce ga mu'minai musamman waɗanda suke da aqida ta tauhidi duk sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa suna da aqida mai kyau ta tauhidi saboda haka wannan magana za su ji daɗin jinta a ce su in suka tabbatar da tauhidi wannan kadai ya isa ubangiji ba zai musu azaba ba to shi ne sai sai mu'az ibn jabal yake cewa afala ubashiru nas qul ya rasulullah afala ubashiru nan ashe ba na yi wa mutane bishara ba ba zan musu albishir ba in faranta musu rai domin yana daga cikin abin da yake hakki ne na mumini akan dan uwansa mumini duk sanda ya ji abin bishara ya masa bishara ne ka shigar da farin ciki a zuciyar dan uwanka mumini wannan abu ne wanda yake da daɗi saraka afala ubashirun nan afala afala ubashirun nan bala je in yi wa mutane albishir ba tunda duk sahabban manzo Allah masu tauhidi ne babu wanda yake shirka da Allah to ba zan gaya musu cewa su yan aljanna bane ubangiji ba zai musu azaba ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tubashshirhum fa yastakilu la tubashshirhum fa yastakilu kada ka je ka yi musu albishir sai su sai su yi sakaci su bar kokari da yunkuri da suke yi wajen ayyuka tunda suna da tauhidi kaga kenan ba sai sun yi ta fafutuka da gwagwarmaya wajen wasu ayyukan da'a ba to a nan zamu ga akwai hadisin Abu Huraira wanda Imam Muslim ya rawaito shi Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa wa Abu Huraira lokacin da Abu Huraira ya bi shi inda yake Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mallaqitahu wa huwa yashhadu an la ilaha illa Allah mustayqilan biha qalbu fabashshirhu bil je ka dukkan wani da ka gamu da shi yana shaidawa babu abun bauta da gaskiya sai Allah mustayqilan biha qalbu zuciyarsa ta kankance ta samu yaqini da wannan kalma ta shahada in ka gamu da wannan to kai masa bishara shi dan aljanna abu hurairah ya fita yana fita farkon wanda ya haɗu da shi ta yi umar yana haduwa da sayyidina Umar sai ya gaya masa ga da manzon Allah ya faɗa sai sai Abu sai da Umar sai ya kama Abu Huraira ya bangaje shi ma yace koma koma ya koma gurin manzon Allah sayyidina Umar ya bi shi yace ya Rasulullah idan an gaya wa mutane wannan za su yi sakaci kuma maimakon ya zama na sun ƙara zage dantse sun ƙara ƙaimi wajen ibada wannan bisharar watakila ta fasi sakaci wajen da'ohum falyamalu a kyale su da'ohum falyamalu a kyale su su yi aiki zai su yi ta aiki kowa ya ta yunkuri da ibada da sallah da azumi da zakka da sadaka shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ce da'ahum ya abu hurairah abu hurairah ka kyale su annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana abu huraira ya dakatar da shi kada ya je ya faɗi wannan malamai suka ce saboda a cikin mutane akwai wanda suke da karancin fahimta a yayin da suka ji maganar tauhidi aka ce da su wanda yake da tauhidi dan aljanna ne to wani sai ya fahimci kenan ba sai ma ya ci gaba da ayyukan da'a ba tunda dai shi baya shirka to shi kenan sai ya ci gaba da sakaci da bangaren sallah ya ci gaba da sakaci da bangaren ayyukan ibada ya ci gaba da sakaci yana ayyukan wasu ayyuka na laifuka saboda dai shi yana da tauhidi saboda an masa bishara cewa in dai yana da tauhidi kawai aljanna zai ci to kaga an samu karancin fahimta a tattare da shi gudun haka na iya faruwa ga wasu annabi sallallahu alaihi wa sallama yace to a kyale su kada a gaya musu wannan to kaga anan iska ta biyu iskar mu'azir da jabal tana yana nuna maka yakin ta yana nuna maka ta faru bayan iskar abu huraira tunda lokacin da mu'azir da jabal ya tambaya afala ubashirun nas annabi bai ce je ka musu bishara ba sai ya ce da shi la tubashirhum idan fayattakilu kada ka yi musu bishara idan har kai haka to za su yi sakaci kaga anan bai ba shi umarni ba kamar da ba abu huraira lokacin da da umar ya faɗi cewa akwai abin da zai iya faruwa domin a cikin mutane akwai waɗanda fahimta su ba lalle ne ta kai ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi ba sun fahimci cewa tabbatar da tauhidi kadai ya isa ba sai sun dage sun zage dan wajen aikin bauta ba irin wannan fahimta idan ta faru to za a samu barna don haka a kyale su shi da annabi sallallahu alaihi wasallam a bai ba da umarni ga Mu'azib ibn jabal kai tsaye ba sai ya gaya mata a'a ka kyale to shi ne lokacin da mutuwa ta halartowa Mu'azib ibn jabal lokacin yana shan shi ne sai ya gaya wa mutane fa akhbara bihi Mu'azib inda mautihi ta'assuman mu'azu ibn jabal sai ya ba da labarin wannan hadisi lokacin da ya zo mutuwa domin fita daga laifi kada ya shiga cikin karkashin waɗanda suke boye abin da Allah ya saukar na gaskiya kada ya shiga karkashin la'ana ta ubangiji to gurin kada ya fada cikin laifin boye ilimi lokacin da mutuwa ta zo sai ya ba da labarin hadisi to haka wanda ya faru ainihin da Abu Dhar al-Ghifari shi ma annabi ya faɗa masa irin wannan magana ya faɗa wa Abu Huraira ya faɗa wa ɗaiɗaikun sahabbansa sallallahu alaihi wa sallam sai da Umar ya san da wannan wanda yake nuna maka kenan sai ilimi akwai wanda zaka iya gaya ma wasu da zaka gaya ma wasu ba shi yasa al-Imam al-Bukhari da ya kawo hadisin a cikin littafin sa kitabul ilm sai ya kawo shi karkashin babu man khassa bil ilmi qauman duna qaumin makafata Allah ya samu wanda ya keɓance wasu mutane da ilimi ban da wasu don gudun kada wasu din su fahimta to shi yasa abdullahi dan mas'ud yake cewa ma anta muhaddithun qauman hadithan la tablughu la tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitna a duk sanda ka gaya wa mutane wata maganar da hankalinsu ba za ta iya ba ba za ta iya fahimta ba to wannan magana za ta iya zama fitina ga wasu ta haka nan سيدنا علي بن أبي طالب كما يدك في البخاري النبي صلى الله تعالى سيدنا علي بن أبي طالب إلى شواء كذا كسند متاني دك الأبن لك سن دك أبن لك جد تسند لا تحدث الناس لا تحدث الناس بكل ما تسمع ما تلع أتحبون أن يكذب الله ورسوله كذا قلت كذا قلت متاني دك أبن لك سن كفتا وذن ولي بزيفة هنتا وذن ولي بزيفة هنتا garin haka sai ka ja a ƙaryata Allah da manzansa sai ka ja wani ya fada cikin wata fitila domin da zarar ya karyata Allah da manzansa kaga ya fada cikin fitila ba kankanuwa ba a kenan akwai ilimin da za ka gaya wa wani akwai kuma wanda ba za ka faɗa ma wani ba shi wannan hikima ce ta mai da'awa hikima ce ta mai karantarwa ko da yaushe yakan duba me ya dace me bai dace ba a cikin wannan hadisi za mu ga falalar tauhidi duk wanda ya tabbatar da tauhidi ya je wa Allah bi qalbin salim da kyakkyawar zuciya kubutacciya da babu shirka a ciki to ana sa ran wannan mutum dan aljanna shi yasa malamai suka ce wannan hadisi yana da kyau a yi bayanin iskalinsa ko dai ya kasance hadisin tun farko yana nufin mutumin da yake da tauhidi kuma ya ayyuka da da'a shi ake maganar ba za a azabta shi ba ba za a sa shi wuta ba ko kuma a'a hadisin kharaja makharaja al-ghalib لأن الغالب al المؤمن الموحد العمل بطاعة الله ko hadisin tun farko ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana ne akan galibin mu'mini muwahhidi wanda ya rike tauhidi ba za ka same shi kuma yana sakaci a wajen aikin da'a ba ba za ka same shi yana sassauci wajen yin aikata abin da yake na haram ba za ka same shi yana da tsantseni da gujewa haram kuma yana kokari da fafutuka ya ga aikin da'a wanda shine galibin hali na mu'mini mai kadai ta Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana akan galibin hali na mu'mini shine ma'anar kharaja makhraj al-ghalib kharaja makhraj al wasu malamai suka ce a nan ana nufin al-khulud billah al-khulud billah la asla dukhul billah annabi yana magana ne akan shiga wuta a dawwama ba wai shiga wutar kawai kenan duk wanda ya je wa Allah da tauhidi kowane irin aika aika yi na laifuffukan da basu kai shirka ba basu kai kafirci ba to ko ya shiga wuta ba zai dawo ba a ciki ba zai fita daga cikin wuta saboda imanin da yake cikin zuciyarsa saboda tauhidin da yake cikin zuciyarsa don haka anan ana magana ne akan dawwama a cikin wuta ba ana magana akan shiga wutar ba haka wasu malamai suka ce a fahimci hadisi wasu malamai suka ce abinda ake nufi zuta ba za ta cinye ko ina da ina daga cikinsa ba domin Allah madaukakin sarki ya haramta wa wuta ta ci mahalli na tauhidi wanda ita ce zuciya don haka idan wuta za ta ci ko ila na jikin da adam ba za ta taɓa zuciya na jikin mumini mai kadai ta Allah to ba za ta taba zuciyarsa ba domin zuciyarsa nan ne mahalli na tauhidi inda tauhidi yake wuta ba za ta taɓa ba Ba haka ne malamai suka yi ta bayani domin su fitar da wannan irin wata mugunyar fahimta da za ta iya aukuwa ga wani idan ya ji hadisi in yana ganin shi ne aƙida ne mai kyakkyawar aƙida ne sai ya ga cewa a to a shi kenan abun ba ba sai an tsananta wa kai ba don haka dukkan abubuwan da ake cewa a yi nan sunna sunna ba sai layi ba a yi tun daga ina da tauhidi ba na shirka na bar ɗariƙu na bar wa shehunai to shi kenan kuma ina da damar kuma don abin da na yi Allah zai gafarta mu ni dan aljanna ne kai tsaye to kaga wannan bayanai na malamai don su fitar da irin wannan muguwar fahimta din ne daga cikin zuciya don haka wannan hadisi yana nuna falalar tauhidi dukkan wani wanda yake da tauhidi ba zai ainihin dawama a cikin wuta ba ko da kuwa ya shiga saboda laifukan ka ubangiji na fitar da shi da karshe sannan wannan hadisi har ila yau yana nuna cewa duk abin da baka sani ba to kamar da iliminsa ga Allah da manzansa lokacin da aka tambayi mu'az a tadri ma haqqullahi ala al-ibad sai yace Allahu wa rasuluhu ala Allah da manzon su suka fi kani ma'ana sun fi ni sani ai a'lamu minni sun fi ni sani Allah ya fi ni sani manzon sa ya fi ni sani to duk lokacin da aka tambaye ka abinda baka sani ba sai ka ce Allahu ala idan abin da ya shafi addini ne kai tsaye Allahu wa rasuluhu ala abin da ya shafi duniya abin da ya shafi rayuwar duniya an tambaye ka matsala ta gini ko an tambaye ka matsala ta kare kancin babur kaga nan ba aka ce Allahu wa rasuluhu a alam ba ya hada mazala da kare kancin babur to shi yasa kan malamai suke magana akan wannan jumla Allahu wa rasuluhu a'lam A ko ina zaka faɗe ta ko ko akwai inda zaka faɗa Allahu wa rasuluhu a'lam akwai inda kawai zaka ce Allahu a'lam idan da hadari ya taso sai wani jahili ya tambaye ka hadarin nan kai fi yaushe kake ganin zai sauka da za ka ce Allahu wa rasuluhu alam ko Allahu alam Allahu alam domin wanda yana karkashin gaibi yana karkashin gaibi ba ka baka san sanda ruwa zai sauka ba yana daga cikin abubuwa mafatihul ghaib al-khams أو مفاتن الغيب الخمسة التي لا يعلمها إلا الله saboda haka anan zaka ce Allahu a'lamu to duk abubuwan da suka shafi gaibi ko suka shafi al'amuran duniya kamar yadda annabi yake cewa a cikin hadisi sahihi yana cikin muslim antum a'lamu bi umuri dunyakum antum a'lamu sai ce ana a'lamu ba ko ce antum a'lamu bi umuri dunyakum ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya wa hum 'ala al-akhirati hum ghafilun saboda ka duk abin da ya shafi duniya manzo Allah ba wanda ya zo ya karantar ba ya zo ya karantar da abin da yake na lahira ta yi harkar duniya da fafutuka ya za a samu ya za a rasa wannan kafi manzo sallallahu alaihi wasallam sanin wannan domin ba abin da ya zo karantarwa bane shi yasa lokacin da ya je ya ga wasu mutane suna yi wa dabino filimi yace da ba kun bari ma'ana ko da ba ku yi ba ina ga zai yaya suka tafi ba su yi wannan filin da suka saba ba sai dabinan nasu yi yaya sai suka zama suka zo suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ka ala mu kuma gashi da bilan mu bana bai yaya ba yake to ni na ce muku kun bari zai yaya an ba alamu umur duniya abinda na zo muku da shi na al'amarin lahira ku karba abinda yake na duniya ba an ba alamu umur duniya ba saboda haka ijtihadi ne ni ina tsammanin in ba ku ba zai ba ba ba gonar da bilai ne da ni ba هناك أبدا يشافع الأمور الكونية إن أنت ذيك تنسي الله أعلم أبدا يشافع الدين أنت به لا كون تسأل تأثير الله ورسوله أعلم شك هذا شكا أبدا يشافع الدين الله ورسوله أعلم فانه ولينا نوما مدى لدن دو أبدا أكا تنبيك وكسني كنت قمير إلى منزل الله تبنزل كذا كي كرم بعلي kada ka faɗi abin da baka sani malami suna cewa malami baya isa malami sai in ya kware akan Allahu akan la'abi idan bai iya kalmar Allahu a'lamu ba bai iya kalmar la'abi ba to wannan bai isa malami ba shi yasa Abdullahi ibn Wahab Imam Malik yake cewa law ahsayna للإمام مالك قوله الله الله أعلم لملأنا لملأنا بها الألواح da za mu ƙilintige mu ce za mu bi mu rubuta ƙeƙe da ƙeƙe lokutan da imamu malik ke ce mana allahu alam ko la adri la adri to da mun rubuta alluna ba ɗaya ba ba ma'ana da mun wallafa littafi akan da aka bai imam malik ce la adri idan har Allah ya koya da bazan sai ce la adri waye kuma ba zai ce la adri ba kuma yafi karfin la adri qul ma kuntu bi min ar-rusul wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum la attabi'u illa ma yuha ilay inni lakum nadhirun mubin Allah yake ka gaya musu ma kuntu bi min ar-rusul ba ne farkon manzanni ba gabanin an aiko da manzanni da yawa amma ajiri ma yi kwanu biyu wala biku ban san me Allah zai yi mun mai Allah zai yi muku ala na gobe kiyama fata muke yi amma ba mu da yaki kaga Allah Allah ya kodi shi cewa ma ajiri qul la ajiri qul qul eh, in ajiri aqribun ma tu'adu am yaj'alu lahu rabbi amada قل إن أدري أي ما أدري أقريب ما توعدون أن يجعل له ربي أمدا kula cewa a gaggauto da alkiyama a gaggauto da alkiyama ka gaya musu ni ban sani ba nan kusa ne alkiyama za ta zo koko da sauran lokaci ka gaya musu ban sani ba kaga Allah yana koyar da manzon sa sallallahu alaihi wasallam ladabin ya ce la adri la adri kace la adri atubba malikun am nabi la adri atubba malik am nabi tubba da Allah ya faɗa a alkur'ani shin malik malik sarki ne ko annabi ne ni ban sani ba haka manzo Allah la adri atba'u malikun am nabi idan manzo Allah shi da kansa yace la adri la adri hal al hudud kaffaratun am dawajib la adri to shi nan babu wanda ya karfi karfin la adri idan kana idan kana so ka kiyasta ilimin mutum ka kula da duk tambayar da za a yi masa zai kace baya baya buƙatar wani lokaci da zai ce zai duba karancin ilimi shi ke sawa mutum ya dinga ganin cewa ruwan baya da zurfi saboda karancin sanin menene zurfin ruwa wanda ya fara sa kafarsa a cikin ruwa farko farko ta iya zurfin kenan amma in yayi nisafa yana tafiya ya yana haɗe shi to zai gaji a ah, ai abin nan fa ba kaɗan ba bane amma in yana baki baki sai da haka kamar ko iyalin sun ne ma kenan to sai yasa duk sanda kake ƙara ilimi sannan ilimin yake ƙara baka tsoro in ka tsaya buyu guda to ilimin ba zai tsorata ka ba sai ka ga to meye yafi karfin Ko kowace ma tambaya kawai a tambaye ka mana akwai abin da yafi karfin ka amma idan kai ilimin kai nutsu ciki to sai ka ga a ah, abin fa yana da girma fa yanzu lokaci mutum zai wata mas'ala ta ilimi sai ya samu wani littafi an rubuta mas'ala cikin shafi biyu uku ya zauna ya karanta shafi biyu uku mas'ala ɗaya ce ake ta tattaunawa a ciki sai ya shi ya gama ihada da wannan mas'ala kawai rawar jiki yake a taɓo shi yana ga ya shafi uku duk maganar abin ne kuma ba zan iya magana a kai ba ai ko lacca na yi shi yasa wani harka ka ga jikin sa yana bari wai ya karanta wani abu samu ba za ya je ya faɗa ya fasa kwai yana cikin haka sai wani yanzu ya ce masa ai wannan matsalar an yi littattafai a kanta kai shafi nawa ka karanta uku to akwai wanda ya rubuta shafi ɗari uku ka karanta a akan wannan i akan wannan kaga shi shafi yana jin ya gaba komai wani ya zuwa ce masa dari uku to kaga kaga shi ya dawo masa da hannun agogo baya to shi yasa ko yaushe idan aka ce ga wata matsala musamman idan ba kowa ce a gurin ka to kai taka tsantsan amma wanda yake mai dan karamin ilimi dan littafi ne haka zai samu ya kamar cakulat zai karanta shi kadai ko ya je umar an ba shi to Allah Allah yake zo masallacin da yake ce kaga irin wannan wannan shi yasa Imam Shafi'i alaihi rahmatullah yake cewa kullama zittu ilman zadani ilmi ilman bi jahli duk sanda na ƙara nutsa cikin ilimin ilimin na sai ƙara nuna mu ah, a jefa shi ni jahili yana ƙara shiga ilimin yana ƙara fahimtar a ah, shi a shi ta jahili wannan shi ne ɗabi'a ta ilimi shi yasa za ka gama ganin sun fi kowa kaka tsantsan sun fi kowa kaka tsantsan kuma babu abin da ya fi komai cika ido irin tawa domin in darasi ne za ka shirya a gida amma tawa za ka shirya mata don baka san me za ka tsaye ka ba ka fi komai ba da tsoro shi yasa kala sun ka ga wato jefe ne ya suke da fatawa in an jefo ba fatawa sai ka rike ka jefa wa ɗan uwanka can ka ce an shi ma zai jefa wani sai kai alsa don gudun kare ya je ya bada wani abin da ba daidai ba ya ce ga karkashin wa an ta kuro ala mahi mala ta ala saboda haka kai kawo suke yi da fatawa haka haka talab sun kasance suna yi kuma karanta littafin jami'u da yanar ilmu fadli ne ta abdul na ya gani sai to ajhalun nasu ajra'uhum ala al-fatwa Wata yafi kowa jahilci shehu kowa wato tsaurin ido wajen yin fatawa hana zai ce a yau yau abin da za mu yi mai sauki ne fatawa ce kawai to kaga wannan shine bai san da yin fatawa ba gara ma ya yi nasiha ko ya ta amma fatawa ta fi wahala to a nan ne kuma ilimin malami yake bayyana ka samu yana takatsinsa shi yasa malamai suka ce wannan hadisi yana daga cikin abin da yake koyarwa ba ka ladabi a duk lokacin da aka tambaye ka aka ka sani ka ce la ko ka ce Allahu wa rasuluhu a'lam za a ga wasu daga cikin malamai ba sa son su ce Allahu a'lam in ya yi fatawa ba san ya kare fatawarsa da Allahu a'lam wasu kuma almajiran su ne suke nuna musu su daina faɗa wai ai suna nuna kenan ba su gamsu ba su ma ya za ka zama na fatawa kuma ka ce Allah wa alam kenan kai ma kana dan kai ma kana dan kai kawo kenan kuma kai ta abu sai da almajiran ne ma za su fara maka nasiha malam mu fa Allah wa alam din nan da kake fata wallahi ba ma jin dadi kawai ka faɗa gaba gaba gadi amma an ka ce Allah wa alam din nan sai mu yar haka din jikin mu sika jikin mu ta tashi kada a fahimci kamar kai ma dai baka ƙara yadda ba da abin da kake faɗa ko ma me ka faɗa imamu malik idan ya aka tambaye shi yayi fatawa abin da yake rika fatawarsa da shi kamar da ibnu abdul bar ya kawo illa zullu illa zanna wa ma na'lamu bi illa zullu abin da muke faɗa din nan haka muke tsammanin sa bisa iya ilimin da Allah ya ba mu wa ma na'tu bi mustaqim amma bu ba masu yaqini bane da saka mu ba masu yaƙini bane da fitar da ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna min ghairi hafiz wannan shi yake nuna maka cikar malami don haka mu'az ya ce Allah wa rasuluhu wa sannan a cikin wannan hadisi har ila yau za mu ga akwai tabbatar da wata ka'ida da malamai suke fada a babin masalih da mafasid babin masalih da babin mafati kun san shari'a gaba ɗaya ka kam da Allah ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallama ta zo ne domin ta ta yawaita maslaha duk abin da yake maslaha ce ga al'umma a jawo shi cikin al'umma a kuma yawaita irin wannan maslaha din shi ne tahsilul masalih wa takfiruha sannan shari'a kuma ta zo da izalatul mafasid daf'ul mafasid wa taqliluha duk abin da yake barna ne haɗari ne a cikin al'umma a yi ƙoƙari a kawar da shi a share shi gaba ɗaya idan zai yiwu idan ba za a iya share shi duka ba to a rage masa yawa a share abin da za a iya a bar abin da ya fi ƙarfin ka shi ne jigo a dunkule abin da shari'a ta zo da shi duk wani hukunci da za a karanta na shari'a na mu'amala na buyo na menene to abin da ake so a tabbatar kenan تحكيم المصالح وتكبيرها دفع المفاسد وتقليلها او اثر بيك منين من فر اي كودا من ذنين سو كدا للتتفين كشريعة مسلمش ان كبادا ولا الجملة لقدا بي كذا بيان الكومن شريعة كبادا الى الله يكون الزبيل ايسا دولين اتكبتر ونبات ادم مسلحة ايا ويتاتا اكور مسا برنادة حتى لي كو اريجي مسلمش wannan shi ne manufa to a irin al'amura na rayuwa akan samu a wani lokaci ta تتعارض ta أو maslahatai ko مصلحتين a samu مفسدة guda biyu sun zo sun ci karo ga barna ga barda ارتكب إذا تعارضت المفسدتان ارتكب أخفهما دفعا ارتكب أدناهما دفعا لأخفهما إذا أنت فاهمك لا بيوجا سسول سيئات قوت إذا كان ليس فالمادي دولة كيلا وسيك دوبا وشيكي تفدا مدامو وشيكي تفدا مدامو وشيكي تفدا مدامو وشيكي تفدا مدامو وشيكي تفدا مدامو وشيكي تفدا مدامو ba za ka bar su su duka biyun ba ka ce ah, in dai ba zai iya kawar da su duka biyun ba sai dai su ci gaba da zama a haka a musulunci sai ya ce ka duba wacce ta fi sauki ka yi da don ka kawar da wacce take mafi haɗari to haka nan maslaha guda biyu sukan iya ta'arubi ga wannan maslaha, ga wannan maslaha. in za ka yi wannan sai ka bar wannan in za ka yi wannan sai ka bar wannan to nan ma sai ka ce ru'i asbaruhuma bi tafwidi akallihima ko allahuma. sai ka zo ga wacce ce ta girma ka ɗauka wacce take ƙanƙanwa sai ka haƙura da ita wannan shi da abinda malamai suke faɗa a babin ta'arudul maslahatai ko ta'arudul maslahatai idan muka dubi wannan hadisi na mu'azin da jabal a karshen sa akwai wani akwai mafsada guda biyu wanda za ku iya fahimta ku da kanku cikin wannan jawabi da dai muku da fassarar hadisin da nayi akwai wani abu wanda yake mabtada ce farda ne guda biyu farda ta farko shi ne mutane su kasa gane addini har ma su yi watsi da wasu ayyukan addini in sun ji da hadisin muwazi ya kwanta ko barna ta biyu shi ne mai ɓoye musu ilimi a koya musu ilimi wata barna ce haka nan a sanar da abin nan a sanar da su su fahimci abin ba daidai ba nan ba wata barna ce a nan wata barna ce ta fi girma eh ɓoye ilimi a nan barnar da ta fi girma shine su kasa fahimtar addini saboda haka sai aka ga cewa to a yi barnar da take mafi sauki a ɓoye musu domin a kawar da barnar da take mafi girma wanda ita ce kasa fahimtar addinin su su shagala su yi sakaci da ayyukan da kuma anan akwai masada guda biyu wanda suka ci karo amma an yadda a yi mafi kankanta domin a kawar da mafi girma sannan akwai maslaha guda biyu ko babu a cikin hadisi ina so ku yi aiki da kwakwalwar akwai maslaha guda biyu wanda suka ci karo aka zaɓi mafi girma aka bar mafi kankanta da maslahohin maslaha ta farko shi ne mutane su ci gaba da aikin da'a ko ba tare da sakaci ba da zage nan sai akan aikin da'a wannan ba maslaha ba ce maslaha maslaha ta biyu ne a sanar da su wani abin da ba su sani ba kaga nan in an yi wannan za a rasa wannan in an wannan maslaha za a rasa wannan sai aka ɗauki wacce eh? a bar su kan abin da zai sa su ci gaba da zage nan sai cikin addini wannan maslaha ta fi girman a kalar da su abin da zai sa su shigala da barin addini haka ne to kaga wannan ne ta'arudul mafsadatayn da ta'arudul kuma maslahatayn so nake a yau ku zama malamai akan wannan ka'idar ka'ida ce da muhimmanci cikin ta'amulinka da duk wani nasi duk wannan harguwar da wani lokaci kake faruwa cikin rashin sanin waɗannan usul na shari'a wanda akan su ne aka gina shari'a zan ba ku misalai akan wannan domin ka'idar ta ƙara zama a kwakwalen ku ku zama malamai akan ta domin suna cewa bin misali ya sadu maqal Allah yana cewa la tasubbu alladhina yad'una min dunillah fa yasubbu Allah aduwan bi ghairi ilm kada ku zaki waɗan abin da bautawa ba Allah ba idan kuka zaki abinda suke bauta ba Allah ba su kuma za su zaki Allah saboda zalunci da rashin ilimi kaga a cikin wannan aya akwai mabtada guda biyu akwai maslaha guda biyu wanda duk sun ci karo mabtada guda biyu mabtada ta farko shine barin zagin allolin bakin allolin wanda wasu tana ke gara ka zuka wuta waɗanda asalin shirme ne aikin banza ne wannan akwai maslaha a cikin nan barin faɗar haka akwai mafsada sannan mafsada ta biyu shine sabbullah zagin Allah idan kun zagi nasu allolin babu shakka bakin, ubangiji da zagin sa ya fi girma wannan mafsada ta fi girma akan mafsadar barin zagin allolin haka ne to sai aka ce ka bar zagin allolin nan wannan mafsada ce ita ce kankanwa domin kada a fada cikin babban mafsada babban barna an gane ko sannan akwai maslaha guda biyu maslaha ta farko sabu alihaji akwai maslaha ta ce mutane wannan allolin da kuke bautawa aikin banza ne shirman ban wannan ba maslaha ba maslaha ce sannan kuma akwai maslaha ta biyu tarku sabbillah kai abin da ba za a gaji Allah ba nan ba ai maslaha ce to kaga in kai wannan maslaha ta farko wacce maslaha ta biyu ba za ta samu ba in ka dauki ta biyu to za ka bar ta farko amma a cikin su wacce ce ta fi girma tarku ka bar abin da zai ja a gaji ubangiji sai Allah ce wala tad'u alladheena min wala tashuddu alladheena yad'una min dunillahi fa yasubbu Allah adwan bi dhalik da ka rinjayar da jami'in mas maslaha wacce take mafi girma ita ce karku sabbillah akan maslaha da take kankanuwa ne sabbu alihati an gane wannan Allah yana cewa man lam yastati minkum qawlan an yankiha al-muhsanat al-mu'minat fa mimma malakat aymanukum min sadaqatikum wannan ayar tana karantar da mu cewa mutumin da ba zai iya auren mace ɗaya ba wacce ba baiwa ba saboda ba ya da dukiyar da zai iya biyan sadakin ɗaya sai Allah ya ce to yaje a auri baiwa mu'mina bayan ya biya talakin a cikin nan akwai yin mafsada kankanuwa saboda a kauce babban mafsada yin barna kankanuwa saboda a kauce babban barna akwai kuma yin maslaha babba a haƙura da maslaha hama me ce babbar mafsada a cikin nan nikahul ama idan ka aure baiwa ɗayan da za ta haifa da ita duk bayi ne ga wannan mafsada sannan ka aure baiwar wani dole ta shagaltu da yiwa ubangidanta hidima lokacin da kake bukatar ta a gida ubangidanta ya aike ta ya sa ta wasu ayyuka ya sa ta shara ya sa ta wanke wani. za ka samu tsakan da ake samu da matar aure ba za ka samu ba kaga mafsada ce a ciki ka auri baiwa za ka gamu da wannan mamsada ɗin sannan akwai kuma wata mamsadar ita kuma daban shi ne faɗawa cikin zina ko luwaɗi ka bi wata hanyar fitar da sha'awa idan har baka aure baka aure su ba a nan kaga mafsada ne guda biyu sun haɗu wacce ce ta fi girma fi sabilillah mafsadar zina ta fi girma ko luwaɗi ta fi girma to sai a ce to je ka kai mafsadar karama don kar ka fada cikin ذلك لمن خشي العنة منكم ذلك لمن خشي العنة wanda yake jin tsoron zai fada zina zina babban mafsada ce to zai kai mafsada je ka auri ama din in kun haye ya fa ƴaƴan naka su zama bayi ya fi sauki akan Allah ya kama ka da laifin kana zina kaga anan shine irtikabu asafu darai تسجيل أبدا الارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما haka nan akwai maslaha guda biyu maslaha ta farko hifzun nafsi min zina ka tsare kanka ka kare kanka ka fada zina wannan ba maslaha ba ce maslaha ce babba ta wani bangare kuma akwai wata maslaha shi ne ka bar auren baiwa don kare ƴaƴanka su zama bayi nan maslaha ba ce maslaha ce kaga maslaha guda biyu kowace tana da kanta kuma in ka ɗauka za rasa ɗaya wacce kamata ka ɗauka hizbun nafsi min azzid ka kare kanka ka fada jin kamata ka duba ko ba ka duba cewa a ah, ni ga yana ba zo da Allah sai ka duba maslahar kare kanka daga zina ita ce babban maslaha to sai ka dauke ta sai ka hakura da wancan maslaha wannan fahimta ce mai kyau ko ba fahimta ba ce fahimta ce mai kyau Allah yana ta hurrimat alaikum al-maitatu wa damu wa lahmul khinzir har inda Allah ya ta kamar turra ghayra nadin wala adin fala isma alaikum Allah ya haramta muku ku ci mushi ya haramta muku ku ci ku abin nan jini amma da ƙarshe su idan ki ce wanda ya samu kansa cikin matsatsi ba tare da yana mai bagiyo ba mai zalunci ba tare da mai nira mai ta'adda ba to babu laifi ya ci mushi babu laifi kaga anan akwai mafsada guda biyu akwai barna biyu barna ta farko shine akhlul laifin, ko ba haka ba cin mushi abu ne mai kyau daga kyau a daɗi mafsada ce da kila ko a lafiyar ka ma saka ba kaki ba ka ci mushi ka dan gaba da wasu ka kai kazuwa ko na akwai mafsada ta biyu shine halakun nan. kana cikin dokar daji inda babu abinci dole sai mushi din in baka ci ba kai za ka gamu da mutuwarka za ka halaka kaga anan mafsada guda biyu ce mafsadar ka ci mushi mafsadar ka halaka wace ta fi sauki wata bushe wala to ba a ce ka ci ba za ka ci don kada ka ci bushe ta fi sauki a kan ka halaka kanta. to kaga nan sai kai mafsada ba sai sai kai mafsada karama dan ka kawar da kanka daga mafsada ba akwai maslaha guda biyu wanda ce tsayawa take da kafafuwanta maslaha ta farko ihya'un nafsi wa himayatuha raya rai da kare rai daga halaka maslaha ce kawai maslaha ba maslaha ce akwai maslaha ta biyu guje wa cin bushi shi ba maslaha ce amma a cikin nan wace maslaha ce ta fi girma ka kare kanka daga halaka to kaga anan sai ka ɗauki wace maslaha din babbar sai ka haƙura da maslaha karama annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa sai da tuna aisha laula anna qaumaki hadithu ahlin bi kufr la hadamtu al-ka'ba وجعلتها على فوائد إبراهيم وجعلت لها بابين باب يدخل منها الناس وباب يخرج منه الناس بعدم متاننki ba su daɗe da barin kafirci ba yana gaya wa aisha ba dan kurai shawa wanda damar sun musulunta bayan bayan fatu makka da sai in sa a rushe ka'aba a dawo da ita bisa foundation da annabi ibrahim ya bora ta kai kun a lokacin jahiliya an taɓa yin wani ruwa wanda ya rushe ginin ka'aba larabawa ƙuraishawa suka yi shela kowa ya kawo taimako amma banda kudin riba banda kuɗin zina banda kaza banda kaza duk wasu haram suka ce a kawo kuɗi na halal mai kyau mu sake gina ka'aba suka tara kuɗi amma bai isa su iya gina asalin ka'abar ba saboda haka sai suka fitar da abin da yanzu ake ce hijira isma'il wannan wajen dane uku a cikinsa yana daga cikin ka'aba sai suka fitar da shi saboda kasurat bihimun nafaqa dukiyar da suka tara na taimako ba za a iya ba su dama su iya gina ta gaba yadda take dama annabi sallallahu alaihi wasallam sai ke cewa ba dan dai mutane ba su dade da barin kafirci ba su dade da barin jahiliya ba da sai ce a rusa ka'aban nan a dawo da ita bisa ga tsarin da annabi ibrahim ya saka kawai qawaid wanda annabi ibrahim ya saka ka'aba a kansu sama sai ya fasa ya barka a haka saboda akwai ta'arudul mafsadatain akwai kuma ta'arudul maslahatain akwai maftada barna guda biyu da suka yi tau da juna ɗaya ta fi ɗaya girma sai ya yi mafi kankanta domin a kawar da babba ya ɗauki maslaha mafi girma ya haƙura da maslaha da take kankanta Maftada guda biyu shi ne maftada ta farko barin gina wannan daki bisa ka'ida bisa foundation din na farko hakura da hakura da gina sa wannan mafsada ce kamata ya koma yadda yake a hakura mafsada ce sannan iftilanin nan mutane su fitilu su ji wannan irin annabi ne ya ce yana kan addinin annabi Ibrahim kuma yana rushe dakin wasu su takasa saboda wannan kaga wannan ba barna ce kaga barna biyu amma wace ta fi sauki a hakura da addinin a bashi a haka sai fi sauki kan a fitinin mutane su fita daga addini kaga anan Allah sallallahu alaihi wasallam a akhaffa dararai shine ya hakura sai a bashi haka din amma ba haka na so ba Ku gudan mutane kada su fitinu su bar addini na hakura in ɗauki wannan ɗin in bar wancan akwai maslaha guda biyu dai ta fi ɗaya girma maslaha ta farko shine a dawo da ginin kamar yadda annabi ibrahim wannan ba maslaha ba ce maslaha ce sannan maslaha ta biyu kada a yi abin da zai baza ga mutane suna maslaha ce wacce ce ta fi girma kada a yi abin da zai baza mutane ke tafta daga addini zai amfanin ka gina ka aba mutane ko na fita daga addini saboda haka sai annabi ya yadda a ɗauki maslaha mafi girma shi ne a bar rushe ka'aba din don a tsare mutane kada su fada cikin kafirci bayan sun musulunta a haƙura da wancan maslaha a tun da bata kai wannan an gane ko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya san munafikai tunda har ya gaya wa Huzaifa ibn al-Yaman asma'a ba'dih ya sanar da Huzaifa ibn al-Yaman suna wasu munafikai wani munafiki ne wani munafiki ne wani munafiki ne suna cikin musulmi kuma illa hakiki da haka nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kashe su dan da zai kashe su mutane su shi suna cewa annabi ya fara kashe sahabbansa kuma domin jami'ai da ba sa kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam munafikin waɗannan ba amma ne suke sahabbai ne kuma sai da ta annabi yana kashe sahabbansa alalan ba sahabbai bane wani sahabi shine wanda ya imani da annabi waɗannan su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul da ba ba ba to amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kuna to mutane su rika hira a su suna cewa muhammadu yaqtulu ashabahu kamar da yanzu in a in suka tashi ta kira wani na suka ce ma waɗannan duk sahabbai ne dan su zage sauran sahabban su ce duk tafiyar su ba tare da cewa su san ba sahabbai ba ne to annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar su don gudun kada mutane su fitinu to ba zama su kasa gane addini kaga anan akwai mafsada guda biyu mafsada farko mutane su kasa gane addini idan har ya kashe su ba zama da dinga kori ke kai in ka musulunta ba aka kwana biyu kashe ta bai haka sai mutane su dinga gushe musulunci mafsada ta biyu kyale munafukai su ci gaba da rayuwa cikin musulmi tare da cewa sun yi abin da suka cancanci ka, wannan mafsada ce to amma a nan wace mafsada ce ta fi girma babu kadar a je a je ma mutane cikin fitina fi ta gurewa musulunci ko ba a kyara waɗannan munafikai a kyale saboda haka sai annabi ya kyale su domin kada a fada cikin mafsadar da ta fi girma an gane ko akwai maslaha guda biyu maslaha ta farko shi ne ta'alifun nan ta'alifun nan alal islam a lallashi mutane kada a ja mutane su ba zama su bar musulunci wani maslaha ce babba akwai maslaha ta biyu shine a hutar da musulmi da musulunci daga wannan baraguri wannan dafi da yake cikin su su ne munafukai wannan ma maslaha ce to amma wata maslaha ce ta fi girma shine ta'alifin nas maslaha ta'alifin nas ita fi girma sun haka sai annabi ya ci hannu sai ka babul amri bil ma'ruf wal nahy anil munkar dole ne kai mura'atin wannan ka'idojin suna nan da yawa iskar arabi allazi bala fil masjid balarama kauye da yazo mutane a cikin masallaci kaga nan ba akwai tabbatar da wannan maslaha din ko mafsada ce guda biyu ko dai a bashi yi fitsari a masallaci wurin ibada ya ɓata masallaci da mawalinsa mafsada ko kuma a kore shi a tare shi saka masa tsawa wannan ta sa ya ma da zama ya fita ya fata ma musulunci wannan ba barna ko in ba mai wannan ba aka firgita shi maimakon ya bata guri ɗaya duk sai ya bata masallacin wani ya fara fitsarin ba zai iya rike shi ba kuma Ka ga wannan matsala ce su sai Allah sallallahu alaihi wasallam ce da uhu lokacin da safe suke ta a kansa suka fara yi masa tsawa ce da uhu ko rabu da shi ku dale shi ku dale shi a nan kaga akwai irtikabu a kafin dararai akwai istikabu a kafin masadatain dafa al'ahu ba. annabi ya yadda a bashi ya fi tsarin duk da cikin masallaci ne domin kada a jawo wata makarnar da tafi wannan shi yasa ibnu kimiyya a majmu'ul fatawa yake wata magana yake cewa idan mutane aka same su suna aikata munkari suna aikata maro a lokaci guda sun hada maro. da munkar a lokaci guda suna ba za su iya bambanta tsakanin ma'arufin da munkar ba a nan za a zo ko dai in an hana su su bar ma'aruf da munkar din duka an gane ko in an hana su su bar ma'aruf din su bar munkar din gaba daya ko a bar su su ci gaba da ma'aruf da munkar din gaba daya ibn taymiya ya ce idan haka za ta faru in ka ce su daina to za su bar ma'aruf da munkar din duka in ka ce ka kyale su kuma za su ci gaba da ma'aruf da munkar din gaba daya ta ce to anan ba a cewa ka je ka hana ko ka hana aulawa ake sai a ga a cikin abin da suke ma'aruf din ne ya fi yawa ko munkar idan munkar din ne ya fi yawa to ka hana su ko da za su bar wani abu na ma'aruf idan ma'aruf shi ya fi yawa ma'aruf din shi ya fi yawa shi kenan sai ka sai ka kyale su ko da za su domin kada ka fawwata wannan ma'aruf din da yawa saboda munka su guda biyu ko wannan ababul amr bil ma'ruf ce mai muhimmanci haka duk da wajen umarni da wani abu ko hana wani abu ko kokarin tabbatar da wani abu dole ne sai ka fahimci babin masalai da mafasid kafin kai magana a ciki ba da zarar na karanta lafi ba kuma sai in zo in yi kashe da cewa ko a yi shi ko a mutu ba haka ne ya ka duba ka ga cewa yin sadin cewa sai an yi shi din zai jawo wani illa wata wata baraka wani laifi wanda ya fi wanda ake ciki idan zai ja sai ka hakura idan ka cewa ba zai jawo ba a'a za ka iya tabbatar da maslaha to a nan ne cewa yanzu misali ka karanta cewa sallah da takalmi sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayyana ta khaliful yahud ku saba ba yahudawa da nasara ba sa sallah a takalma su ku sai ka karanta wannan daga dukkan an bar sunna annabi ya ce a saba yahuda a ce mu ba ma saba musu ba a shi kawai an tura ka wa'azi kauye ka shiga masallacin su kai da liman sai ka tsaya da takalmi akan darduma kana tsammani kawai ya kyale ka wallahi sai suka shiga an yi asara ka an yi asara sallaka da takalmi ba kai gaba ɗaya kai mai wa'azin ba ka ko ba sallar a nan da ya ji ka hakura da sallar da takalmi kai in an ce in kai ba takalmi ne kai ba ne kai ba alwan sharifi a cikin littafin sa da yarul ma'arif yana faɗa yake cewa irin wannan ta taɓa faruwa wani ya je masallacin wasu ƙauyawa ya sallah da takalminsa suka kashe shi fadarabuhu hatta al-qatl suka yi ta nakaɗa masa duka sai da suka ji ba a numfashi me yayi suka ce yare da Allah akwai wanda aka yi ta rigima da shi a kan wani aka yi taba ta kaki a daukar shi aka riɗa da a masallaci ana jeho shi shi ya yi tsallaka to kaga wannan rashin sanin fiqhul maqasid rashin sanin fiqhul maqasid inda ya san fiqhul maqasid sallah da takalmin nan gaya su ma fil amri annahu sunna musta'ab amma ta'lifun latfa ta'liful qulub wajibi ne dan me zai kare yadda wajibi saboda ya tabbatar da mustahab kaga rashin sanin rashin sanin to shi yasa za ka samu a cikin littattafai ibn taymiya za ka samu maganganu irin wannan maganganu masu kyau irin wannan to na tsaya akan wannan ka'ida duk tana da muhimmanci musamman yanzu da Allah ya jarrabe mu da matasa da suka zama shi mujtahidin suka zama imamu malik dan gaba dai gaba ne dan yan ta mutu saboda haka ko a yi ko a mutu a bisa a bisa fahimtar su za su so a tabbatar da wani abu da suke so ko a rasa wannan haɗuwar ta hamu gaba ɗaya duk ta rushe ba to kaga waɗannan ba su da fikon islam karanta nusus suke yi suna musu fahim ya na nusus fahimtar Jafan, ka ji malami daga cikinsu su kimu jumla baya ya karanta jumla daidai kai baya karanta kalmomi daidai ba jumla wallahi kalmomi wani lokaci amma kuma ana ta rigima da shi a kan sai an yi rusau sai sama da ƙasa ta haɗu duk abin da za ka yi ya ba da natija a tafiya ya rusa wani wata tafiya mai girma ta musulunci da maslahohin musulmi da dama su shiga cikin tararrabi to haramun ne akan kai shi haramun ne akan kai shi ko da ko shari'a yanzu za mu ga cewa a musulunci idan ana cikin yaki wani ya yi sata an yadda a yanke masa hannu ba a yanke masa hannu fi darin har ko fi asna'il har kana kamo shi za ka yanke masa hannu in ya samu ya tunnuɓe ka cikin kafirai zai kowa takobin da yake yaƙi da shi ga kafirai zai dawo kanka mashin da yake harba zai ci gaba da harbo su kanka da shi ko ka yake masa ya rinda ko bayan ka yake ɗaya ya rinda kafirai su ba ga irin ta ba kun fito ku taimaka masu gashi nan suna aiki muku hannu sai aka tare yadda haji amma haji ai haji ne wajibi amma a lokacin zai bayar da wata natija a siya sai aka ci to a dakata a dakata sai an samu nutsuwar da za a yi sai yasa za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam a zamansa a makka yana ga gumaka farcike da ka'aba bai taka tura dan kunar bakin wake shi a ji a rushe ba ko a yi tamame cikin dare duk kafirai ne zagaye da su bai taɓa tura wani ba a kashe aje ga su kan ba da ba al'arat da ba zabadai wanda suke ya rasulullah haka za mu zauna cikin kaskanci muna musulmi waɗannan suna kafirai a dinga wulakanta mu annabi da ya daka kan habbab sai yake so dai kai unar bakin wake da abu jahal ya fito ka kan masa kibiya annabi shi sai ce ya hakuri lokaci yana so kan haka annabi bai rushe ka'aba ba sai da ya zama na shi yake da bai rushe abuwa bai rushe kuma kai cikin ka'aba ba سيدي سيد عيد من الدولة أهل موسى سيد يكتب من دخل دار أبي أبا سفيان من دخل دار أبي سفيان فهو أن من دخل المسجد الحرام فهو أن ومن دخل بيته فأغلق على نفسه فهو أن سيد عيد من الشيكي كي وايد أي وان ده كذا يا أكادش وان ده كذا أكادش معناه شيكي لو كان الأمر فارج هذه مسيري كفى دولة wacce za ta ba su limaya in kana karanta sira akwai abin da za ka yi ta gani a cikin sira har to nafsihi alal qaba'i inda annabi ne ta kallar kanka da kabilu kabilu waye zai ba ni mafaka ya ba ni kariya ya ba ni kaza ya bani kaza wasu su jefe shi wasu su kyare shi wasu su gaya masa bakar magana wasu su ce sai ya musu alkawarin kaza da kaza har sai da lokacin da Allah ya hada shi da al-ansar al-aus wal khazraj ya zama da ya zo madina huda wanda ke madina ma dole su karkashin sa ya zama shi ne shugaba kaga daula ta sa kaga a sheke nan jihadi aiki ne na daula ba aiki ne na afrad ba ni in ce ku fito mai fita jihadi to wani ma san zai ci shi ma a fita wani ma can karshe kuma za mu dawo mu muke faɗa da junan domin ba akan wata rana ɓaya ɗaya nake yi ba da haka fiqhul mafasid da fiqhul mafasid wal masalih da al-nasra al-maqasidiyya yana da cikin abubuwan da ya kamata a ce ɗaliban ilimi <coughs> sun ba da himma a kan wannan ko kuma fahimci wannan Allah madaukakin sarki ya samu gani Allah madaukakin sarki ya ba mu ilimi mai amfani wala Allah wannan shi ne darasin mu na karshe sai kuma bayan azumi Allah ya samu dare da lafiya kamar yadda kuka sani a duk shekara bara irin wannan lokaci na je mai duguri na ci gaba da tasirin da ɗan uwa shek jafar mahmud adam yake yi a can to bana ma insha Allah abin da zai faru kenan bi iznillah karatun mu zai zo ci gaba kun fi su ribatar karatu su sai a cikin azumi amma ku tsawon shekara kawai karatu yake kuma a nan an tafi wurin ba zai wakunta ba kamar da kuka sani za a ci gaba da raya wurin da ilimi da karatu suka kuma wannan shi ne ribar tafiyar sunna din abinda ba a so kenan mu mun gane irin wannan haɗuwar a yi karatu shi ne ba a so domin shi ne zai sa mutane su fahimci a su yau da gobe sai kaga cewa masu fahimtar su suke su ne a kan sama din a yi abin da ba a so to wannan din shi ya fi ma haɗari a kan a kan yau da a ce kawai fita ji muka yi muka ce mun yi hijira to an san shi kenan ba mu kusa daga cikin al'umma ba za mu dinga jawo su tunda mun koma jeji ba zai dinga jeji amma muna gauraye cikin al'umma muna karatu kasukan muna yawo muna takuduwa wasu suna zuwa inda muke wasu su zo da niyan tsegumi wasu su zo da niyan mugunta ba amma yau da gobe yau da gobe sun su bani to aka gani ba muke ci wanda yake in ya kai hajar ta kasuwa kaya ake yi ana rububi a kanta zai so a tada tazalatsi kasuwa ta waɗi ba zai so ba wanda ka ji ya ce a fasa kowa ya rasa na bai da kyau ba mu hajar mu tana samun kasuwa mutane na sayanta ba za mu so a tada ya mutsi da tannatsi a cikin kasuwa ba don kasuwa ta tashi amma wanda hajar ta take ɗoyi mutane ma ba su san su warware inda yake kaga ai zai so a fasa kowa a rashi saboda haka za ku ci gaba da wannan tarbiyya ta karantarwa tarbiyya ta wa'azi kamar yadda dai aka san tafiyar sunna tun tafiyar ta haka take kuma wannan yasa ta ci gaba har zuwa yanzu tana nan sunna tun daga kafuwar ta tun lokacin da shekaru Abubakar Mahmud Gumi Allah ya tsanta ya fara da'awa ta sunna ta kanna har zuwa yanzu sunna gaba take ba ba take gaba take ba ba take idan da aka ce za a yi magana suna a Kano sai a yi ta babaki a wata rana aka samu aka je aka yi wani wa'azi guda ɗaya aka dinga karanta idza ja'a nasrullahi to yanzu babu lungu a Kano da babu majalisin ahlus sunna a Kano ta zama abin da ma samari suke gawo da ita idan baka sunna kai yawa ne saboda haka mu za mu so tafiyar ke ta tafiya a haka Allah madaukakin sarki ya kara mana sauƙin zuwa wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wannan yana cewa wannan ka'idar ta ta'arudul maslahatayn da ta'arudul mafsadatayn a koda suke haduwa ga kowane nasi ko ku a iya samun a iya samun daya ba a samu daya ba to da duk abin da aka ce ta'arud ba wai ana nufin koyaushe yake faruwa ba ana nufin hala wani lokaci da za a samu barna biyu sun haɗu ba wai an ce duk kowane abu na da musulunci barna biyu ba ne ko kowane abu na musulunci ana samun ainihin maslaha biyu wanda suke cin karo da suna a'a ana nufin lokacin da suka haɗu din to a wannan lokaci za ka duba wacce maslaha da ta fi girma ka gabatar da ita kan maslaha ko ka duba barnar da ta fi girma ka ije ta koda ko za ka yi kankarwa abin da ake nufi ke nan ya ce to ta yaya za a iya fahimtar wannan ta'arun wannan babi ne na na malamai waɗanda suke na su za su san wannan kuma duk lokacin da kai ba cikin fahimtar addinin musulunci za ka fahimci wannan kuma a kai karan kanka da amadin ka yau da gobe ai kana samun wani lokaci da abubuwa biyu su kan yi kiki ka a gaban ka a kowannen su maslaha ne amma in kai ɗaya za ka rasa ɗaya kai kanka kana samun wannan a rayuwarka kuma sautari kakan zaɓi maslaha da ta bi girma domin wannan shi ne ɗabi'a da sha'ani na mai hankali wannan kuma yake yana so a yi masa bayani game da mutumin da yake amfani da hannunsa don ji don ya ji daɗi ya rika shafa gabansa gudun kada ya zina da ya hukuncin wannan mutum to irin wannan tambayar galibi samari su suka fi yin da ba su da aure mutumin da yake da aure ba zai yi abinda malamai suke faɗa na farko dai wannan bai kai zina ba zina ta fi girma a kan wannan malamai sun yi saɓani ra'ayi wajen halarci ko haramci jumhurin malamai suna haramtawa domin Allah ce wannan dina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malubin fa man istaghawara zalika fa ulaika humul adun suka ce Allah ya faɗi hanyoyi biyu da mutum zai biya sha'awarsa hanya ta farko ita ce hanyar ya aure hanya ta biyu lokacin da ake sayar da bayi kwarkwara ya mallaki kwarkwara Allah ya ce wanda ke haka shine yake tsare farjinsa wa man ittaqa wara zalika wanda ya nemi wata hanyar ba waɗannan ba fa ulaika humul adu waɗannan su ne wanda suka ketare haddi To ka ce to Allah ya yi hadarin hanyar biyan sha'awa da waɗannan abubuwa guda biyu saboda haka wanda ya nemi wani abu na uku to wannan Allah ya ce fa ulaika humul adu don haka jumhurin malamai suna haramta abin mazhaban zahiriya suna halatta suna halattawa kamar ibnu hazm a cikin maganganunsa yana cewa Allah ya faɗi matan da suke haramun ya faɗe su sabbi mata alaikum ummahatukum wa kuma wa akhawatukum har zuwa ƙarshen aya wal muhsanatu min an-nisa illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum sai ce wa uhilla lakum ma wara zalikum don abinda ba haka ba an halatta muku saboda kai ce ma wara zalika komai ma ya shiga kuma sai hannun mutum ai bangaren sa ne jikinsa ne da ya yi zai bai wani abu ba to ala ayyar halin don mutumin da yake da damar aure to aure shi ne mafita gare shi wanda bai da damar aure a nan sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ya yi rabdul basa sannan ya umarci ne wannan da ya yi azumi يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للبصر فمن لم يستطع فعليه بالصوم الذي يأتي ولد بدأ فيها بها أول هكا ولا إنت شيء مفتاح idan mutum tabbas zai fada zina to gara wannan da zina akwai hadisin da suka zo a cikin wannan wanda duk ba su da kyau wanda suke bakar azaba da narko ba wanda ya haka hadisan ba su da wannan kuma yake a gaya masa wanda ya yi ake nufi da tsantsan bauta tsantsan bauta shi ne yi ikhlasi yi abu dan Allah kada ka yi don dan wani Allah kada kuma ka yi abin da yake haƙƙin Allah ne ka ba wani duk abin da ake faɗa a tauhidi ana faɗa ana faɗar sa ne dan ka fahimci ne ya tsantsan ta bauta ne yace tsantsan bauta ana nufin ikhlas wannan kuma wani ne ya damar da hannun agogo baya yace wai akwai wani hadisi ko aya da take da take magana azabar azaba ga wanda ya auri mata sama da hudu ko kuma inda aka aka iyakance mata sama da hudu dan Allah ba mai wannan bayanin ba mai wannan bayanin Allah ba to da Allah ne ne bukatar ba ba san kai dawo da mu baya na yi shi anan a tafsirin ganin kai ba bayi wannan bayani da na yi wajen minti ashirin ma ina jin ina bayani akan wannan ah, wannan kuma ka ce islamiyya suna karanta da littafin zalil muslima wannan littafin ya kunshi hadisai a ciki amma baya bayanin ingancin hadisi to ta ci gaba da karantar da shi ko ba za su ci gaba ba duk wanda zai karantar da shi ya ciki akan kowane hadisi don ya tabbatar da ingancin jingina shi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam bai halatta ba ka karantar da mutane hadisai ba tare da kana bambance musu abin da inganta da wanda bai inganta ba wanda bai halatta ba me ya hukuncin barci bayan la'asar halal ne bai barcin ka bayan la'asar har magarba ba wani abu akwai hadisin da ya zo cewa duk wanda ya barci bayan la'asar ya rasa hankalinsa kada ya tafi kowa sai kansa hadisin bai da kyau don haka bai dace kamar abin da zai amfani ka ba saboda wani hadisi mara kyau haka dai ibn sa'ad yake cewa laifin ta ko wani sa don ko kulawa shi kuma da zai kita ba zai bar abin da zai amfane shi ba saboda hadisin laifin da abin da laifin da bi da laifin da ya rawaito ne kuma gani idan mutum ya samu tahiya ita kadai a sallar juma'a idan mutum tahiya kadai ya samu a sallar juma'a zai tashi ya a hudu ba za sallar azhar bai samu juma'a ba wannan shine magana kauli mafi inganci cikin magana da manzon wanda ya samu dariya bai samu juma'a ba sai ka samu uku cikakke ina ganin waɗannan su ne tambayoyi da za mu ansa a yanzu da fatan Allah madaukakin sarki ya yi mana gamdakatar waɗanda suke da bukatu na alkhairi cikin mu waɗanda kuka san su da waɗanda ba san su ba Allah madaukakin sarki ya riya musu bukatun su abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ikon aiki da shi abinda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana ya yi mana اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل فعلنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفرهم وارحمهم واعف عنهم وعافهم واوسع مدخلهم واكرم نذرهم عندك يا اكرم الاكرمين اللهم اغسلهم بالماء والبرد والثلج ونقهم من الذنوب والخطايا كما يلقى الثوب الابيض من الدنس اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين ودائر الكفرة والملحدين ودائر الكفرة والملحدين اللهم دمرهم اللهم دمرهم اللهم دمرهم اللهم دمرهم اللهم أعز الإسلام وانصر عبادة الموحدين وانصر عبادة المجاهدين بعزتك يا عزيز يا قوي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين